عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a na tudun wada a wannan babban birni na kaduna a wannan rana yau muna hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara tara lissafin nasara yau muna ashirin ga watan biyar shekara ta 2018 jiya tare da tawaga da shugaban kungiyar izala na jihar Kaduna Alhaji Tukur Isa mun kai ziyara Samaru a can Zaria inda aka gabatar da wa'azi da lacca na mata mata sun taru kana iya cewa dubbai ba ɗaruruwa ba kuma abinda ke da sha'awa da ƙaddamar da taimakon marayu wato ba marayu agaji inda matan suka shiri na tallafa wa marayu guda 160 wato domin ba su kaya na sallah a wurin aka kaddamar da marayu guda uku biyu maza ɗaya ta mace a matsayin samfuri domin su ci gaba da sauran aikace-aikace wannan abu ya ba mu sha'awa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yau kuma ɗazu mun ziyarci ndc inda wata baiwar allah hajiya umma wace mata ce a wajen alhaji kashin barbados ya ce a wajen alhaji sani <clears throat> zangon daura ɗan masani ta shirya ita kuma tallafawa iyaye na marayu kowace mata wacce take da marayu za a ba ta kayan abinci da za ta je ta tallafawa marayunta kowace mace an ba ta buhun gero da buhun shinkafa da buhun siga da jarkan mai da katan na taliya da jakunkunan magi da kudin cefane iyayen marayu kowa an ba ta irin wannan kaya har iyayen marayu mata guda ɗari wannan baiwar Allah muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka mata da alkhairi wacce ta assasa Ummu Amina Al-Yatim Foundation daga nan muka wuce zuwa mararaban jos inda wato mata suka taru aka gabata musu da lacca da wa'azi muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa musu albarka baki ɗaya Allah rama na san muna cikin suratul an'am ina muka kwana wa Allah madaukin sarki yace wa huwa Allah shi ne Allah zati yana bada shaida a kansa da kansa Allah yace wa huwa shi ne Allah fis samawati shi ne wa shi ne Allah wa fil ardi haka nan anan ƙasa ne wa shi ne Allah yadda yake Allah a sama ta ɗaya shi ne Allah a sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai da saman sama ta bakwai inda Allah shi kadai ya san menene a wurin duk shi kadai shine Allah ba wani Allah a wani wurin banda shi duk wanda masu ƙaryin shehu ne Allah nan duk ƙarya suke anan ake wannan shegataka a can babu ita gaba daya ko akwai wanda zai je sama ta daya ce shi har yanzu ga wani shehu shine Allah wani mawaƙi na shehu Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubai kai wannan iskanci in ba nai ba ina za a yi ina za a yi wannan shigantakar in ba nan ba Allah sarkin haƙuri yanzu kana jin ba don haƙurin Allah ba ka isa yanzu ko gwamnan kaduna ka fito ka ce kai ma gwamnan kaduna ne za ku zauna lafiya da shi gwamnan kaduna ne za ku zauna lafiya wallahi sai sa ya kule kulen rakiya da kai a to barin ka za a kai da shi ku kokowa balle ka ce ka bi shi kaurin cinya <laughs> za ka iya ka da shi jami'an tsaro zai turo yanzu najeriya ka yi ka fito ka ce kai ne shugaban kasar najeriya ba kai ba ne mai yan malafa ba muna ji muna gani ba dole muka yi hakuri mun isa samun ce ba ne shugaban kasar ba dole shi ne har san da Allah ya ga dama ya sallame shi amma dai san da yake nan shi ɗin ne ba yadda ka iya sai dai ka bar Najeriya to wai sai Allah ne za ka kawo masa kishi an ba hakuri irin na Allah ba yanzu shugaban kasar yanzu da ya ce shi ne shugaban ƙasa zamanin Jonathan kuna jin za a bashi zai yiwu ba zai yiwu ba bahaushe ya ce ba a sarki biyu bayan Allah kuma ka ce wai ga wani shi ma Allah ne wai kuma ya fi Allah kuma an tambaye ka ina mutum yake ka ce ya mutu ko yana nan da rai yana ina ya mutu wa ya kashe shi inda shi inda shi Allah ne me yasa ya mutu kuma an taba samun lokacin da baya nan kamin a haifi babansa yana ina kamin a haifi mahaifiyarsa yana ina da me Allah ya yi shi da ɗigon mani shi ne kuma zai zo nan gure ya zama shi ne Allah har ma ya fi Allah da rashin kunya yanzu wannan kadai bai sai sa Allah ya kifo bala'i a Najeriya ba ana ganin baƙaƙen arna suna irin wa'annan maganganu na fasatar da ubangiji amma sai ka ji yana cewa wahabiya wannan duk bala'in da ka gani sai suka jawo shi za mu haɗu da kai gaba. Allah ya ce wa shi ne Allah fi samawati a cikin sammai gaba ɗaya ne Allah ba wani Allah ban da shi wa fil ardi Allah ya ce a nan ƙasan ma shi ne Allah ban da shi babu wani Allah da shi ko akwai wani Allah da shi babu in ji Allah maɗaukin sarki malamai suka ce abin da ake nufi da wannan ayar wa Allah al ma'budu fi samawati wa huwa Allahu al-ma'budu fil ardi shine kadai Allah wanda ake kadaitawa da bauta a sammai gaba daya sannan shine Allah kadai wanda ake kadawa kadaitawa da bauta a nan kasa banda shi ba wani Allah dole kada an ce maka ga wani shi ma Allah ne ƙarya ne menene ƙarya ne Allah ka ji kamar rabo dora ka gafarta masa sun je wa'azi wani gari yan bidiya suka tada rikici wai za a zagi shehu dpo yi kirista ne baka masu yi a musuluncin yake ba to ku ya za ku zo ku zagi wani suka ce wallahi ba mu zo niyyar zagin kowa ba wa'azi za mu yi makaranta qur'ani da hadisi suka ce ƙarya suke yi shehu za su zaga ƙarya suke yi rigima ta cabe abin ya gagar warwarwa dpo ya ce to matsalar nan mai sauki ce a je a kirawo shehu nan mana ya zo yi bayani sai aka ce ai ya mutu ya ce what aka ce ya mutu ya ce is he dead aka ce ya ce really dead aka ce ya ce oh god terrible ya ce but no problem a je a kira 'ya'yansa sai su zo su kare babansu sai ma rawa daura ya ce ranka daɗe ba faɗan najeriya ba ne mutumin ma ya ce what sai ba ɗan najeriya ba ne ya ce he is not a nigerian Do you mean that he's a foreigner? aka ce ya yace look you are very very stupid you are just wasting my time Yace I am here to defend the Federal Republic of Nigeria not any foreigner Allah ka gafarta mana to duk wanda aka ce Allah ne abun bauta ai bai kamata ya mutu ba bai kamata ya aure ba bai kamata ya haihu ba bai kamata ya ci tuwo ba bai kamata ya karbi masha Allah in an kawo mashi ba bai kamata ya fitsari ba bai kamata ya kashi ba bai kamata ya tube ya sadu da mace ba in dai Allah ne ya kamata duk waɗannan ya fi karfin su duk waɗannan da ake cewa Allah Allah din akwai wanda bai yi waɗannan abubuwan da na lissa ba to ashe ƙarya ne ba alloli ba ne malamai suka ce <clears throat> ma'anar wannan aya ya yi daidai da ayar da Allah maɗaukin sarki ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun Ya yi ɗan gari Allah ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun Allah shine wanda a sama shine Allah ba wani Allah banda shi ba a taba samu wanda ya claiming ba wa huwa allazi fis sama'i ilahun Allah ya ce wa fil ardi ilah kuma nan ƙasa ma shi ne Allah duk wanda ya ce maka Allah ne shi a nan ƙasa ƙarya yake ba Allah bane Allah shi ne Allah a sama shi ne Allah ina Allah a ƙasa in kai Allah ne da gaske na taka ƙasar Allah kawo taka ka shimfiɗa in kai Allah ne da gaske na shan ruwan Allah kawo naka ce Allah ya bar saukar da ruwansa ka sauko da naka daina kallon hasken ranar Allah kawo taka kawo watanka kawo samanka kawo kawo kawo kawo kawo akwai wanda za ka iya kawa mata kamar yanta ci kwalakar da ƙirar za ka kwaci sai ka fito je kuma wai ka sha murkana. Allah ka gafarta mana to wannan ayar ta daidai da ayar da Allah ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ina fata an gane wannan wasu daga cikin yan bidiya suna kafa hujja da wannan ayar su ce ai wannan ayar ta nuna Allah yana ko ina Allah yana ina yana ko ina gashi Allah ya ce huwa allazi fis samawa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kenan Allah yana sama kuma zatin Allah shi ma yana ina yana ƙasa wai da wannan za a hujji kafa hujja a ce Allah yana ko ina saboda haka wani ya ce ya ga Allah babu dama mu kareta shi tunda ya ce ya ga wa ya ga Allah ai wa huwa allazi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi wannan fassara ce ta ciwaciwa fassara ce ta me ta ciwaciwa wannan ayar ba tana nuna Allah da zatin sa yana ko ina bane shi yasa malaman bid'a suka hana karanta tauhidin risala kun ga dai risala littafi ne na malikiya duk zaure shi ake karantarwa ko ba shi ba ne malaman zaure dama manyan mutane ne manyan me manyan mutane ba waɗanda suka yi wa musulunci aiki a duniya kamar malaman zaure ba wasu malamai da suka yi aiki duk wasu farfesoshi da doktoshi da kake ji a jami'o'in duniya ba su yi wa musulunci aikin da malaman zaure suka mashi ba imamu malik malamin zaure ne ƙarya nake kawo mun farfesan da ya kai shi abu hanifa malamin zaure ne ahmadu bin hanbal malamin zaure ne imamu na shafi'i malamin zaure ne imamu bukhari malamin zaure ne muslim malamin zaure ne nasa'i abu dawud duk manyan malaman sunna da suka karantar da sunna a duniya duk malaman zaure ne wanda ya rubuta risala malamin zaure ne wanda ya askari malamin zaure ne Kimawi duk wani littafin musulunci ka kawo ya rubuta shi malaman zaure ne suka rubuta shi manyan mutane ne a wajen Allah ko ba manyan mutane ba ne? manyan mutane ne a wajen Allah mai risala ya rubuta muƙaddima ta tauhidi amma mu da yake ana so a yi ciwaciwa idan ɗalibi ya ɗauko risala ya zo zai karanta wajen malami sai a ce wannan tauhidi ne tsallake shi sai a tsallake me yasa domin idan za a buɗe tauhidin a karanta tauhidin ahlus sunna ne me mai risala ya ce ina Allah yake da zatinsa ya ce ala arshihi amma ilimin fa fi kulli makan ko ina akwai ilimin wa akwai ilimin Allah madaukin sarki amma zatin fa ya ce yana sama al'arshinsa shi yasa ma'anan ayin shine Allah shine abun bauta a sama shine abun bauta ina a nan ƙasa ba wai Allah yana sama yana ƙasa zatinsa yana ko ina ba shine ma'anan ayin ba shi yasa za ga wasu malamai makarantar ƙur'ani in sun zo karantawa sai su ce wa huwa allahu fi samawati sai ai waqafi sai a ce wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibuna Allah shine Allah wanda yake sama a nan ƙasa kuma ya san sirrinku sannan ya san me ya san bayyananku ina fata an fahimci wannan amma zatin sai yana ina zatin sai yana sama wannan shine abin da nassosi na alqur'ani mai girma suka tabbatar Allah madaukin sarki ce a amintum man sama'i wane ne man sama'i a cikin wannan Wa waye ce yana sama ya sake cewa am amintum man fis sama'i wane ne man fis bayi a cikin wannan ayar ilaihi ya al-kalimu tayyibu Allah ya ce daɗaɗen kalmomi da tsarkaken kalmomi suna hauhawa zuwa gare shi in an hauhawa zuwa gare shi sama aka yi ko ƙasa yudabbirul amra minas sama'i yana shirya lamari daga sama zuwa ƙasa kenan a sama yake ko a ƙasa yake tarujul mala'ikatu war ruhu ilaihi Allah ya ce mala'iku da ruhu mala'ika jibril suna hauhawa zuwa gare shi in an ce an hauhawa zuwa gare ka a sama kake ko a ƙasa wa huwal alqahiru fawqa ibadihi Allah ya ce huwal qahir shine mai rinjaye fauka ibadihi saman ba fauk kenan a sama yake ko a ƙasa yake huwa ladhi yurikum ayatihi shine wanda yake nuna muku ayoyinsa sannan yana saukar muku arziki daga sama in an ce ya saukar daga sama daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar anzala ya sauka kenan daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kenan ina Allah yake tabarakallazi nazala alfurqana ya sassaukar sassaukar a sama yake ko a ƙasa sama ko ƙasa ya kafu na rabba min fauƙihim Rabba hummin... to ya za a yi ka yi jayayya da Allah ya za a yi ka jayayya da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce yanta baiwa mumina wani yazo da baiwa yace ya rasulullah ka mata jarabawa idan mumina ce in yanta ta annabi ya kalli baiwar <clears throat> tambaye da annabi ya mata yace aina Allah ina Allah yake baiwa tace fi sama a sama ni waye ce annabin Allah ne annabi ya kalli mutumin yace itikafa innaha mu'mina je ka yanta ta wannan mai imani ce kenan annabi ya faɗa mana inda Allah yake ko bai faɗa mana inda Allah yake ba wayan taimake tambaye ku da aka yi mi iraji da manzon Allah ina ina ina annabi ya je ranar Isra'i da Miraji wajen wa a ku bari yan bidiya su an sa mana wajen wa ya je me ya karbo salloli guda nawa guda hamsin ya fara karbowa a wajen maulidi ma ana karanta wannan hadisi da ya zo sama ta kaza ya samu annabi Musa ya ce mai Ubangiji ya baka ya ce salloli hamsin ya ce sun yawa na jarraba bani Isra'ila sun gaza koma ka roƙi Ubangijin kai rage ya koma sama aka rage biyar ya dawo ya ce koma a ƙara ragewa ya koma sama aka rage biyar ya dawo ya ce koma ya koma ya koma koma koma koma wajen wa yake komawa wajen mutum ya gama karanta wani hadisi a wajen maulidi sannan ya zaina magana kana wala makana ba nan zai baka haushi ba sai an zo wajen addu'a addu'a wa yake roƙo ya yake da hannunsa wa ya miƙawa oh yau ga ɗan renin wayo <laughs> ba ka yi da Allah na saba ba kuma kai haka tun da Allah yana koyi na ya baka da bukatar yin haka ko kana da bukata tun da koyi na yake shi yasa ce irin wayannan dan kokowa ma fi su ya fi su sanin Allah dan kokowa ce da yi koli koli da shi sai da na gwada wa Allah sannan Allah ka gafarta mana sannan ma bani tambaye kuma aka ce mutum yana sama ɗaukaka ne ko wulakanci ne in ka ce yana ƙasa ɗaukaka ne ya kai ɗaukaka sama in ka ce yana ko'ina juji yana cikin ko'ina ko baya ciki shadda tana cikin ko'ina ko ba ta ciki kwata tana cikin ko'ina ko ba ta ciki sock tana cikin ko'ina ko ba to ka ce yana ko'ina duk wa'annan wuraren ma Allah yana ciki dan dai kai ne baka san Allah ba sannan yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban na rasa me yake damun na rasa me yake damun mutane shi yasa ai kwanan nan wani abu ya faru wai sai ga wata mata wai ta haifo jariri tare da Qur'ani da carbi ji wata shegantaka wai ta haifo jariri wai jariri ne tashi fitowa da Qur'ani da kwafi na Qur'ani aka haifo shi da kuma carbi me alaka carbi da Qur'ani da aka ce da Qur'ani me yasa ba za a ce ko da Sahihul Bukhari ba wai da Qur'ani da <laughs> wai da carbi wai ta haifo shi wai kuma aka je aka kai wani shehu wai ce wannan mu'jiza ce mu'jiza ce ta tabbata Allah ne yake so ya gwada matsayin Qur'ani wai ba ba kowa san da matar ta haihu ita matar ce ta dauko jaririn da Qur'anin ta zo da carbi ta ce wannan jaririn da wannan carbin da wannan Qur'ani ni ni kadai ba kowa na haiho su tare shikenan ta zama suka ya halatta a karbi ruwayata har wannan ruwaya ta zama tabbatacciya har malamai na kokarin tabbatarwa da labarin tambaye ku mace idan za ta haihu da jinin biki take haihuwa ko ba da jinin biki ba jinin biki najasa ne ko ba najasa bane o Allah ya hado Qur'ani da jinin biki cikin najasa Allah ya turo Qur'ani ya fito kai ka san me ake cewa Qur'ani kuwa Qur'anin ne zai fito cikin jinin biki a haihoshi da wani jariri da wani carbi cikin jini a ka san qur'ani kuwa in baka san shi ba in hula qur'anu aha to ka zo ɗan gari aha <laughs> daga ina daga ina daga ina rabbil alamin to wannan qur'ani ne ya fito tare da jinin haila ta farjin mace kuma wai malamai na tabbatar da wannan Allah ka raba mu da san zuciya shi yasa malamai suka lalace sakar da al'umma in suka gyaru suke shirye da al'umma Allah ka shirye da mu ka shirye da al'ummar mu Allah ya ce wa huwa wa huwa Allahu samawati wa fil ardi sai Allah ya ce ya alamu sirrakum wa jaharakum Allah ya san sirrin ku ya san bayyanan ku inda Allah ya gama da kowa ke shi Allah ya san sirrinka ya san bayyananka amma mu me muka sani mun san sirri iya me muka sani iya bayyana muka sani shi yasa duk wanda kaga ya burge ka rigar rufin asiri da Allah ya sa masa ne ta baka sha'awa baka san sirrin sa ba Allah ne kada ya san hakikanin shi to sai dai a musulunci idan za ka yi mutum hukunci za yi masa hukunci ne da zahiri baɗinin kuma ka barwa wa ka barwa Allah wannan abin kuma sai zama rahama a gare mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa idan mutum ya mutu Allah zai turo mala'iku ya ce ku je ku ji mun mai bayina suke faɗa a kansa mala'iku zai suka zo suka ji ana cewa kai mun huta da bala'i wannan mutumin sharrinsa dama ya ishe mu kowa sharri yake faɗa a kansa sai su koma su kai wa Allah rahoto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajabat ta wajaba wa ta wajaba wuta wannan mutumin wuta zai tafi amma da aka zo sai aka ji mutane na cewa an rasa mutumin kirki bawan Allah na kwarai mai tausayin al'umma sai shaida ake bayarwa ta kwarai a kansa in suka koma Allah ya ce to me kuka jiyo su ce ya Allah kafi mu sani me muka jiyo amma tun da ka ba mu assignment dole mu kawo rahoto ya Allah bayinka na nan cikin damuwa suna cewa ka dauki ran mutumin kirki bawa na kwarai nagartacce Allah ya ce bayi bayina kenan masu karambani da suke ta faman tsarkake shi sun san laifin da yake mun in ya buye ba sa gani shi mala'iku sai ya Allah su iya abin da ke bayyana suka gani abin da yake yin ya buya kuma kai kadai ka sani sai Allah ce to tunda dai su bayi ne masu imani suka ga alheri suka ba da shaida ta alheri Allah ya ce to bazan zan kunyata su ba shaidar da suka bayar na karbe ta laifin da yake mun a boyen wanda su gani ba gaba ɗayansa na gafarta masa mala'iku ku wuce da shi zuwa aljanna wannan yasa ake so bawa idan ya mutu a samu shaida ta kwarai akan shi mun san sirri ba mu san sirri ba wa ya san sirri Allah shi ya san sirri Allah ka ba mu ikon gyara sirrin ka ba mu ikon gyara boyen mu Allah duk lokacin da ka gyara boyen ka shi kuma zai gyara bayyanan ka shi kuma Allah ta goma shi da zai maka kenan in dai kai ya kokari ka gyara boyen ka yayin da ka buya ba mai ganin ka sai Allah ya zama na abun kwarai kake yi baka saba wa Allah shi kuma Allah sai ya gyara ka yadda duk mutane za su ba da shaidan alheri a ka Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da wannan shine Allah ya ce ya alama sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma bona sannan Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa da safe kuka aikata ko da rana ko da dare ko da tsakar dare a boye ko a bayyane a lungu ko a fili duk inda ka je ka aikata abin da ka aikata Allah ya riga ya sani ya san abin da kake aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama Allah ya ce wa mata a tihin min ayatun min ayati rabbihim babu abin da zai zo waɗannan kafirai na wata aya daga ayoyin ubangijinsu illa kanu hama mu'ridin face wannan aya sai sun bijire mata duk lokacin da Allah ya ambaci kalmar aya irin wannan a cikin alkur'ani mai girma tana zuwa ne da ma'anoni guda uku ma'ana na farko da aya take zuwa da shi shine irin aya da alaran ma yake karanta mana yanzu alaran ma ai sai mu ce ya karanta me ya ja aya ko to kalmar aya takan zo da alkur'ani mai girma ta ambata kuma irin wannan ayar ita ce wacce Allah maɗaukin sarki yake ainihin wato magana a kanta Allah ya ce wa kaifa takfuruna na. لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم من أنفسهم عليهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

wannan ayat ayat ayat da ke cikin wayannan ayoyi irin wayannan ayoyi da Allah yake karanta mana ne ina fata an fahimci wannan Allah ya ce wa kaifa takfuruna ta ya za ku rinka kafircewa wa antum tutula alaikum ayatullah alhali ga ayoyin Allah ana karanta muku wasu irin ayoyi ke ake magana kan su irin ayoyin da Allah yake karanta mana dinnan Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minin haqiqa Allah yi baiwa ga masu imani iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu annabi daga cikin karan kawunan su da wannan annabi menene aikin annabin ya tulu alaihim ayatihi yana karanta ayoyin Allah akan al'umar wasu ne ayoyin Allah su ne irin waɗannan ayoyi da Allah rama ya karanta mana kenan zaka ji an ambaci kalmar aya a cikin alkur'ani mai girma amma tana nufin irin wannan aya da Allah rama ya karanta mana ma'ana ta biyu da kalmar aya take ainihin wato ɗauka wato shine mu'jiza wata mu'ujiza da annabi zai zo da ita domin al'ummarsa ta ga wannan mu'ujiza ta yadda ta amince ta yi imani da shi ta shiru kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin lokacin da annabi Musa ya zo yi fir'auna wa'azi mai fir'auna ya ce kala in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha yace wala qad na Musa ta ayatin na'am salbani Isra'ila ikita rabatin sa'atu wa shakal kamar aha wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum aya full stop full stop full stop duk aya aya aya da Allah ya karanta mana suna nufin mu'jizozi da annabawa suka zo da shi ne ba irin wannan aya da Allah ya mana kira'ar ta ba masani ba ko an gane bambanci tsakanin guda biyu Allah ya ce walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat haqiqa mun ba annabi Musa ayoyi guda tara bayyananu inji Allah wasu ne ayoyi bai guda tara bayyananu ba ayoyi irin na kira'a bane a aya ta farko annabi Musa idan ya jefa sanda sai ta zama me sai ta zama maciji kun ga wannan mu'jiza ce aya ta biyu idan ya sa hannunsa a cikin hamatarsa in ya ciro sai ta ringa mai sai ta ringa haske kamar ƙwallon tarki alhali ba ciwo ne kama hannun ba wannan ma menene aya ce aya ta uku kadai a kazna ala fir'auna bisinina wa naqasin min samarati karanto ta Allah ya jarrabe su da shekarun yunwa abinci ya ƙi yin kyau shuka ta lalace ‘ya'yan itace suka ƙi aka ci bakan bala'i aka zo aka roƙi annabi Musa ya roƙi Allah ya yaye za su yi imani ya roƙi Allah ya yaye suka ce ba za su yi imani ba mun samu aya nawa aya uku ko fa arsalna alaihim dufana to ta hudu farisa na alaihim dufana Allah ya sa aka kawo mamakon ruwa ya ci garin kowa ya shiga bala'i kun san mamakon ruwa tsunami ba karamin bala'i ba ne aka zo aka roƙi annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya janye ruwa za su yi imani yi addu'a aka janye ruwa suka ce fa su ba za su yi imani ba farisa na alaihim dufana aya ta biyar wal jarada turo musu fari abincin gonan su fari suka cinye in kana tafiya kan hanya ba ka ganin gaban ka fari ne kawai sun wo farin dango suke shawagi a cikin sararin samaniya suka ce annabi Musa ka roƙa mana Allah mun ma alƙawari yanzu mu imani in ka roƙa mana Allah ya janye wannan bala'i karfa a roƙa ku ki suka ce mun baka tabbaci ce ya Allah sun ce in ka janye nan farin za su yi imani Allah ya janye farin ya ce to ku imani suka ce ba za su yi ba mun samu aya nawa aya ta shida wal wal farisa na alaimu dufa na wal jarada wal kummala kwarkwata kowa sai soshe-soshe kan gado kwarkwata cikin gashin kanka kwarkwata jikin riga ka kwarkwata daurin wando kwarkwata wuyan riga kwarkwata kwarkwata kwarkwata kwarkwata suka zo suka roƙi annabi musa suka ce roƙi allah a janye wannan bala'i za su imani aka janye suka ce ba za su imani ba wadda fadi'a Allah ya ce sai turo kwadi. garin ko ina ya cika da kwadi? in ka zo za ka kwanta kan gado ka samu kaman kwali 250 suna bouncing kan gadon in ka share su ka kwanta in za ka sauko kwadi ne a ƙasa mace ta ɗora tukunya kwadi su cika in ka ya riga kwadi su cika aljihu kwadi suka ce a roƙi annabi Musa za su imani aka roƙi Allah suka ki aya ta nawa ta gaba wadama jini duk ruwan garin ya koma jini akwai mai yashen jini ya rayu ƙarshe suna nema za su mutu Allah ya ce ayatin mufassalat ayoyi ne daki-daki da muka turo musu kun ga ga hannu in ya sa ahama ta yi haske ga sanda macijiya wa kalakade aka san ala fir'auna bisini ne ga tirin shekaru da aka yi na yunwa wa naqasin min samarat ga tauyewar ƴaƴan itatuwa ga farsana alaihim dufana ga dufana ruwan sama ga aljarada ga alqummala ga addafadi'a ga addama ayoyi guda tara Allah ya turo musu duk waɗannan ayoyin mu'jizozi ne da Allah madaukin sarki ya aiko Allah ya ce yake tarabatis sa'atu wan shakal qamar kiyama ta kusa ga wata ya tsage tsagewar wata dan mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon Allah ya ce idan suka ga tsagewar wata sai ya ce wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir duk lokacin da suka ga wata aya ai suka ga wata mu'jiza yu'ridu sai su bijire wa yaqulu sihrun mustamir sai su ce wannan wani sihiri ne dogagge kenan wannan abin da yake nuna mana kalmar aya a cikin wannan ayar tana ba mu ma'anar wato mu'jiza wannan shine ma'ana ta biyu da kalmar aya take bayarwa a cikin alkur'ani mai girma alama ta wato aya ta uku ma'ana ta uku da kalmar aya take bayarwa shine ma'anar alama Allah yakan ambaci kalmar aya amma me yake nufi yana nufin alama ina fata an gane

قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا su kuma wayannan ayat ayat da suka zo cikin wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana su kuma suna bada ma'ana ne na alama ma'ana na me na alama wa qala lahum nabiyuhum lokacin da aka nada daluta sarki mutanen suka ce sai an wata alama da zamu gane wannan nadi daga wajen Allah ne sai ya ce musu to inna ayata mulkihi lalle alama da za ta nuna muku wannan mulkin daga wajen Allah ne Allah ne nadi an yi atiya kuma tabutu akwai wani akwati da zai zo muku kenan kun ga akwatin zai zo ne a matsayin me alama da za ta tabbatar da wannan nadin sarautarsa daga wajen wane ne daga wajen Allah ne ina ba ta fahimci wannan annabi zakariya sanda aka ce masa matarsa za ta samu ciki ya ga gashi ya tsufa ita ta tsufa qala rabbi ja'alli aya sai ce ya Allah ka samu wata alama da zan gane matata ta dauki ciki qala ayatuka sai Allah ya ce alamar da za ka gane matarka ta dauki ciki shine menene Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya zaka gagara yin magana da mutane kwana uku a jere duk sanda kake so kai magana ba zaka iya ba amma idan karatun Qur'ani zaka yi lafiya kalau idan zaka karanta at-taura idan zaka yi zikiri lafiya kalau amma idan zaka yi magana da mutane sai ka kasa yin magana to wannan gagara magana da zaka yi da jama'a kwana uku alamar da suke nuna maka mataka ta samu ciki a dare wannan lokaci ina fata an fahimci wannan wannan sune ayoyi ayoyi da alqur'ani mai girma wato yake magana a kansu to ita wannan aya da alarama ya karanta mana mai ayar ta ce da Allah ya ce babu wata aya daga ayoyin Ubangiji su da za ta zo musu face sai sun bijire mata wace aya ce cikin wayannan ayoyin guda uku ban sani ba kowa gane tambayar aya ce irin wacce alarama ya karanta ko aya ce irin ta mu'ujiza ko aya ce irin ta alama aya ce irin ta yayi aya ce irin ta mu'ujiza babu wata mu'ujiza da za su gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman tsagewar wata sai sun yi me sai sun bijire sun ki imani da shi ba ita kadai ce mu'jiza ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da mu'jizozi masu yawan gaske shehu malami a Dr. Murad ya rubuta littafi sai da ya tara mu'jizozin annabi guda dubu mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ayoyin alƙur'ani mai girma zuwa hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda za a daula babu ruwa aka zo annabi da wani ruwa dan kwano ana ya rasulullah wannan ruwan da kyar zai ishe ka annabi ya ce ba matsala annabi sai ya sa hannunsa a cikin wannan kwanon aras dan Malik ce wallahi da idona ina ganin ruwa yana bulbulowa tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa da ake gaba zai shi annabi alwala ba duk taron jama'a sai da suke alwala aka ce su nawa ne aras dan Malik ce to ban kirga su da daidai da daidai ba amma da nayi kintate sai na gano za su kai sama da mutum 80 za su kai me sama da mutum 80 shi yasa wata ruwa zaka ji an ce mutum 83 aras dan Malik ce da na kintata su sai na ga sun kai wajen sama da mutum tamanin duka waɗannan mutane suke alwala da wannan ruwa ruwan da da ƙyar zai ishi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai alwala wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da mu'jizozi da dama akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda hadisin da manzon Allah ya kira bishiya bishiya ta zo kuma ta yi magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kututturan dabino da manzan Allah yake hawa kansa yana yin kuɗuba sai aka samu wani kafin da sai wa annabi mimbari sai aka cire kututturen dabino aka aje shi a can gefen masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai wuce shiga masallaci ya kuduba sai ya ji kututturen dabino yana kuka kututturen dabino yana me kuka yadda jariri ke kuka kututturen dabino ya rinka kuka sai da manzon Allah yazo yana lallashin wannan kututturen dabino saboda kututturen yana bakin cikin albarkar da yake samu ta annabi yana hawa kansa yana yin kuduba mu'jiza ce ko ba mu'jiza ce. suna nan irin waɗannan mu'jizozi masu yawan gaske da suka bayyana a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir shine wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin idan Allah bai shirye da kai ba babu mai iya shirye da kai Allah ka sa muna cikin shiryayyu sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allah madaukin sarki yace faqad kazzabu bil haqi haqiqa sun kareta al haqu gaskiya lamma ja'ahum yayin da ta zo musu sun kareta gaskiya yayin da ta zo musu sai Allah ya ce amma babu matsala fa saufa lihim ambu ma kanu bihi yasta'zi'un ayoyin da ake karanta musu wayannan labarai a ciki suke yin izgili da sannu abin da zai gasgata wayannan labaran zai zo an bawo anan da aka ambaci labarai ba labaran bane da zai gasgata waɗannan labarai da sannu zai zo zuwa gare su kuma Allah ya fara bayyana musu gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga rayuwarsu wannan aya tace faqad kazzabu bil haqqi sun kareta da gaskiya menene alhaqu a cikin wannan aya malamai su yi manganu guda uku magana ta farko wasu malamai suka ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum ay faqad kazzabu bil qur'ani lamma ja'ahum sun karyata alkur'ani yayin da Alƙur'ani ya me ya zo musu domin Alƙur'ani mai girma Allah ya kira shi da alhaqu a cikin alkur'ani Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaqu ya ce alif lamim ra أها تكذو ويرى الذين أوتوا الإيمان الذي أنزل إليك من ربك duk waɗannan ayoyin suna magana akan Qur'ani mai girma ne Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun kareta da Qur'ani wa huwal alhali Qur'ani gaskiya ne kenan nan gurin alqur'ani Allah ya kira shi da me alhaqu a waccan aya Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wannan abu da aka saukar maka daga wajen ubangijinka shine alhaqu shine gaskiya me aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma kenan alhaqu anan tana nufin alqur'ani mai girma a waccan aya Allah ya ce wa yaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa haqq masu ilimi sun tabbatar da wannan abin da aka saukar maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya me aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kenan alqur'ani mai mai girma shine alhaqu shi yasa wasu malamai suka ce nan gurin faqari kazzabu bil haqi ai faqari kazzabu bil qur'an sun karyata alqur'ani mai girma saboda Allah ya kira alqur'ani mai girma da alhaqu lamma ja ja'ahum yayin da ya zo musu ba sani ba ko an gane wannan fasara ta farko fasara ta biyu malamai suka ce a da aka ce alhaqu anan shi annabin karan kansa ne ne alhaqu aka ce me hujja ku suka ce Allah ya kira annabi da alhaqu a Qur'ani mai girma aka ce a ina suka ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim yayi wannan ko baka jin larabci wa shahidu annar rasula haq annar rasula haq to wane ne rasulan annabi muhammad shine mai haqu to nan gurin sai suka ce to faqari kazzabu bil haqi lamma ja'ahum to faqari kazzabu bir rasuli lamma ja'ahum ba sani ba ko an gane wannan ma'anar ta biyu ma'ana ta uku suka ce a alhaƙwana na nufin addinin musulunci ne suka ce me yasa aka ce me yasa suka ce saboda addinin musulunci Allah ya kira shi da alhaqu a cikin alqur'ani mai girma a ina wurare da dama a cikin alqur'ani mai girma huwa allazi arsala rasulahu bil huda hmm. Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shi ne wanda ya turo manzansa da shirya wa dinil haq da addinin gaskiya wanne ne addinin gaskiya kenan haq a nan gurin shi ne addinin musulunci je ka tauba qatilul ladzina la yu'minuna billahi Uh-huh. Allah ya ce ku yaƙi waɗannan waɗanda suka ƙi su imani da Allah suka ƙi su imani da ranar tashin alƙiyama qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta abinda Allah da manzo suka haramta wala yadinuna dinal haqq sannan ba sa addinantuwa da addinin haƙ addinin gaskiya wane ne addinin gaskiya a wannan wuri shine islam saboda haka sai suka ce faqad kazzabu bil haqqi lamma hum. ai faqad kazzabu bil islam faqad kazzabu bi dinil islam lamma ja'ahum yayin da ya zo musu ban sani ba ko an gane to kowanne ma a cikin wayannan guda uku ayar tana iya ɗauka kuma kana ma iya cewa alhaqu a cikin wannan ayar ta kunshi duka abubuwan guda uku ta kunshi alkur'ani mai girma ta wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta kunshi addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta kunshi shi karan kansa annabin dungurungum wanda ya zo da wannan Qur'ani ya zo da wannan addini subhanakallahumma bihamdika a saurara Alhaji Jamilu Aliyu cikin baki da suka halarci wannan babban majalisi namu muna musu maraba da zuwa akwai Alhaji Jamilu Aliyu Alhaji Jamilu Aliyu muna maka maraba da zuwa wannan majalisi akwai alhaji dr ahmad inuwa shi ma yana cikin wanda suka ziyarci wannan majalisi muna addu'a Allah ya saka da alkhairi akwai alhaji kashin bukar barbaros wanda na ce ɗazu muke gabatar da tallafi na marayu da matarsa ta yi a ummu amina al foundation Allah ya saka mata da alkhairi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji simwal usman jibril shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai alhaji abdulrazak barbados ina jin shi ma daga kamfanin barbados kenan akwai honorable abdulmalik zanna yawanci in kaji zanna ba barbare ne ba sani ba ko shi ma wannan ba barbare ne oh abdulmalik zannan bungudu to ayi zanna a zauna lafiya zannan bungudu to abdulmalik zannan bungudu muna addu'a Allah ya saka da a takbir abdulmalik zannan bungudu da ya iso wajen wannan bude tafsiri ya ce ya san wannan majalisi kullum ana kaddamar da gudunmuwa ta marayu amma ga shi ya zo ya zauna har an gama karatu bai je an ambaci magana gudunmuwa ta marayu ba to shi eh, zai wuce gaba ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi domin a tallafa wa marayu abdulmalik gudu muna addu'a Allah ya sa lokacin da ƴaƴanka za su zama marayu Allah maɗaukin sarki ya rike su da wayan da muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah